Karamin ministan fetur a Najeriya Dr. Ibe Kachuku wanda ya ce yanzu lokaci bai ba da za a yi batun sayar da matatuman fetur ɗin ga 'yan kasuwa amma ya ce za a sanya bangarori masu zaman kansu wurin gyaggyara da kuma gudanar da matatun fetur ɗin. Mu kawo abokan haɗaka da za su zuba jari na kuɗi wurin gyaggyara matatun fetur ɗin da kuma gudanar da su har sai an gyara su tsaf sannan zan je in zauna da shugaban ƙasa mu ga ko ya dace a yi batun sayar da su amma dai har yanzu ba mu samu amincewar shugaban ƙasa na a sayar da su ba don haka ban ce za a sayar da matatun fetur din ba amma tsohon ministan fetur a Najeriya Alhaji Umaru Dambo ya ce a yi taka tsantsan sha'anin mai yana da wuya tun ma ba a yanzu kaga da waɗansu suka yi dan tsiya suka yi tawaye sun wahalar da kasan baki daya muddin kasa mu irin ta Najeriya ka fitar da hidiman manka baki ɗaya ga waɗansu masu son kuɗi masu hidima masu kuma kwari to gwamnatin ma baki ɗaya suna iya durkusar da ita na fi so in tabbatar a tabbatar cewa su inda dadi su zo su kawo nasu refineries ba sai su kafa nasu matatun man ko kuma a samu waɗansu waɗanda za su shigo a haɗa su su yi gwamnati tana da inda za ta dafa ko da tsiya zai tashi su zo kasan 'yan najeriya sai su zo su ce to a lallata abin tunda suna ciki a rikirkita abin yadda ke za a mai da shi banza su zo su saya a banza. Amma mataimakin shugaban 'yan kasuwan fetur a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi ya ce suna mara balale da wannan mataki. gaskiya kuduri ne mai kyau idan aka jawo 'yan kasuwa wato 'yan Najeriya kenan dan su zo su sa jarin su a cikin waɗannan refinery domin a tabbatar da cewa wannan refinery yana aiki kamar yadda ya kamata. Tuni dai 'yan boko a ƙasar ke dar da wannan tsari don kada 'yan kasuwar su ke tatsar talaka ta hanyar sanya farashin da suka ga dama. Abubakar Mai Gandi ya ce ba wani damuwa. Wato ba yadda za a yi talaka sai mai da tsada tunda mai din da bai da tsada. Saboda haka idan aka jawo 'yan kasuwa aka sa a ciki talaka ma zai zai samu sauƙi sosai domin shi ɗan kasuwa idan ya zo ya sa jari shi zai yi ƙoƙari na ya ga cewa ya za a yi a samu ingantattun kaya ana sayar da su to kuma idan kayan wadata to dole ne al'umma su samu sauƙin kayan. Abubakar Mai Gandi mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar fetur a Najeriya Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulillahi. rasulullahi a ɓangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa arewa kan mun ga gama yawo dan garba arewa du mun ga yawo mun jan amina baban sali eh, A ɓangaren bangaren mayin fetur wallahi ba mu da fetur mu yan arewa du mun ga yawo a yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 an san mun bincike nan can sai a ce mana dila black market mun zo market sai su ce a matata ne shin waya yake zaki zuwa take ne dan garba ba mana tsarin maganar dila taliba da dila ba mu da fetur ba mu da dila